Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niyya. Hawa kuma na iya samun ma alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su kuma masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Baba ko Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ci gaba da tattaunawar da wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya yi mana da wasu 'yan siyasan da suke cewa lokaci na zuwa da kuɗin da 'yan siyasa ke bayarwa ba zai tasiri ba a zaɓe. Sai kuma shirin da rashin tayi tare da Salu Garba sai labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Najeriya tare da baban Babangida Jibrin daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna. amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya Kafofin yaɗa labarun ƙasar Siriya sun ba da rahoton wani harin makami mai linzami da aka kai da sanyin safiyar yau litinin akan wani sansanin soja a lardin Homs suna masu faɗin cewa akwai waɗanda suka jikata. rahotanni sun ce an auna harin ne a kan sansanin tifo kuma an ɗora wa rundunar sojin amurka laifin kai harin jama'an amurka sun musanta cewa amurka ce ta kai wannan harin jiya lahadi da dare shugaban amurka donald trump ya ɗora wa shugaban rasha vladimir putin da kuma iran laifi game da harin guba na rashin imani da aka kai a siriya wanda ya kashe akalla mutane 40 yayin da ya lashe takobin cewa za a ga babban sakayya a wani tobin alitsinin na ba sabon ba a kan shugaban rasha trump ya faɗa ya cewar shugaban rasha vladimir putin da iran su ne ke da laifi domin su ne ke baiwa shugaban syria assad wanda ya kwatanta shi da dabba goyon baya kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya zai wata zama a yau litani a kan wannan zargin kai harin bayan ƙasashe tara da suka buƙaci shirya taron gaggawa a kan hakan ƙungiyar tarayyar turai ta ce akwai shaidar da ke nuna cewar gwamnatin siriya za ta sake kai wani sabon harin guba siriya dai ta sha musanta amfani da makamai masu guba a ƙasarta. a shirye kasar koriya ta arewa take ta tattauna da amurka a kan wargaza shirinta na makaman nukiliya a cewar wani babban jami'in amurka a jiya lahadi wannan ita ce babban alamar da ke nuna shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya kuduri aniyar ganawa da shugaban amurka donald trump tun bayan lokacin da ita koriya ta arewa ta gabatar da shawarar gudanar da taron koli a watan da ya gabata. Trump ya faɗa cewar yana so ya gana da Kim kafin ƙarshen watan Mayu, sai dai babu wani karin bayani a kan abubuwa da za a tattauna a kai da kuma inda za a yi wannan tattaunawar. Amma kuma jami'an Amurka sun ce akwai tuntuɓar sirri tsakanin Washington da Pyongyang. a baya koriya ta arewa ta yi alkawarin dakatar da shirin nukiliyarta bisa yarjejeniyar musanyar ta taimakon abinci da kuma ɗage mata takunkumin tattalin arziki sai dai sau sautari koriya ta arewa tana alkawari amma kuma ta karya alkawarinta biyu bayan mutuwar falasdinawa 29 a wata zanga-zangar da suka yi aran gama da 'yan sandan isra'ila kwanan nan kotun ƙasa da ƙasa mai binciken manyan laifuka ta icc ta yi kira ga kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a zilin gaza fatu bensuda ta ce dama ofishinta yana gudanar da wasu bincike na farko a yankin falasɗinawar don haka tana sa ido sosai a kan yankin ta ce duk wani laifi da ake zargin aikatawa a yanayin da ake ciki a falasɗinu akwai yiwuwar gabatar da ƙara ga ofishinta ya tantance rahotanni sun nuna ana binciken isra'ila akan mutuwar falisdinawa 29 a yayin wata zanga-zangar kwanaki goma da kuma rangama da aka samu akan iyakar zirin gazar isra'ila ba mamba ba ne na wannan kotun kuma ta musunta falasdino ba ƙasa ba ce don haka ba ta da hurumin shiga wannan kotun ana sauraron waɗannan labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaron somaliya sun ce sun kwace wasu makudan kudade a filin saukan jiragen sama a magadishu daga birnin abu dhabi na kasar hadaddiyar daular kasashen larabawa ko kuma uae a e takaice wasu manyan jami'an tsaro biyu sun shaidawa sashen somaliyaci na muryar amurka cewa an ajiye jakuna uku da suke dauke da dalan amurka miliyan tara da babban bankin somaliya ana kuma gudanar da bincike a kansu. jakadar daular kasashen larabawa muhammad ahmed uthman al-hammad ya faɗa wa sashen somaliyanci cewa kuɗin ba na ofishin jakadanci ba ne ya ce kuɗin na ma'aikatar tsaro somaliya ne kuma za su biya sojojin ƙasar albashinsu ya ce gwamnati na sane da zuwan waɗannan kuɗaɗe da za a baiwa sojojin tun kafin su zo uae tana horar da sojojin somaliya a mugadishu. da kuma kimanin 'yan sandan tsaron gabar tekun da suka kai dubu daya a yankin portland labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka fara da ci gaban tattaunawar da Isa Alhali ya yi da wasu da suka tsaya takarar fidda gwani a zaben kananan hukumomi da aka yi a jihar Kaduna a kwanakin baya. Suleiman Ibrahim Dabo na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya takara amma bai nasara ba sai dai ya shaida wa Isa Alhali cewa ya gamsu da yadda aka gudanar da zaben ga kuma hujjarsa. na gamsu da yadda aka yi tsarin ina magana da ake cewa kun babba da kuɗi kafin a zaben saboda yanzu an kai stage ɗin ko kuma in ce mataki a Hausa da mutum zai karbi kuɗinka ya daure din wasu daga cikinsu ya yi abin da yake daidai ya karbi kuɗi a hannun wancan saboda yana ganin bai cancanta ba yanzu kamar karamin misali zan baka misali da ni kaina gaba ɗaya fitowa na takara da wannan yamutsin yau sati uku kenan amma na samu ƙuri'u guda hamsin da takwas kuma na rantse da Allah na tabbatar da yawa escorts ɗinnan da suka zaɓe ni sun zaɓe ni don suna ganin na cancanta ne suna ganin ina da abin da zan musu ne ba wai don abin da zan ba su ba so kaga it means political awareness wato fahimta na wayewan siyasa yana ƙara shiga cikin al'umma so maganan a ce wai kuɗi kuɗi confirm har yanzu kuɗi na da tasiri amma mutane a hankali a hankali a hankali suna wayewa 'yan siyasa muna son a daina amfani da kuɗi to mu zauna mu zama mutane masu alkawari masu amana first step shine mutanen nan da suke yawan shan wahala saboda kaga yanzu escos a mataki na farko foundation na siyasa yana gare su ne amma su suka fi kowa wahala na rantse da Allah ne samfulin opinion din su I couldn't believe it esco ya kalle ka ya gaya maka tun da aka kafa gwamnati bai taba ganin naira dubu biyar a dunkula ba sai dai da sallah ko da azumi a bashi dubu uku da shinkafa sannan kuma in election ya dawo ka dawo gare shi ka ce kana neman ƙura'in shi wani irin abin na so matsalan mu duba mu da muke neman zaɓe mu tsaya mu kalli gaskiya mu riƙe Allah mu yi maganganun da muka san gaskiya an san siyasa akwai ƙarerayi amma gaskiyan mu ya zama yafi ƙaryan mu yawa mu gaya ma mutane abin da muka san zamu iya yi kuma mun kai gare su mu cika alƙawarin idan ka kai wurin da alƙawarin ba zai cika ba ka gaya musu ga dalilin da yasa ba zai cika ba saboda tsari ya sha bamban su sani ba daidai ba ne so idan muka riƙe Allah su ma za su yi na Allah sai a yi tafiyan Allah. To sai dai shugaban wayar da kan al'umma a Najeriya, Dr. Garba Abari, ya ce idan ana son samun shugabanci na gari, to ga shawara. In muna so mu ga ƙasa irin wanda muke so mu gani, haɗaɗɗiyar ƙasa mai ci gaba da zaman lafiya da walwala da ƙaruwan arziki, eh, to dole ne sai mun samu shugabanni masu kishi, masu riƙon amana, masu gaskiya, masu kuma hangen nesa. sa'annan kuma su zama adalai to idan kuwa kana neman irin wannan ƙasa ne to kuma kana so ka samu irin wa'annan shugabanni ne to dole ka guje wa kwaɗayi da kuma eh, ba in siyasar ba in baka domin ita ce take haifar da munanan shugabanni wanda illarsu kuma yake shi yake kawowa rushewar al'umma kuma yake kawowa ci baya da rashin zaman lafiya da rashin walwala da kuma rubuta ciki da kan dukiyar jama'a. mota to da bana bani turata, mota da a cikin To a gaida Isa Lawal da Hassan Maina kana da bakin su. A ci gaba da shakatawa da wannan hufan da ke bisa injin. Sannu jama'a mu shigo batun burgu, burgu tsohon ɗaya gaban Yau baba ba a wata ba a juya mota ba. Burgu tsohon barawo ne haraka ta ɗaya ka gaje ni. Ai tsohon kolo na banza ne kun san bai kyale musu ba. Shago ko bai da haure zama kun san bai kyale ɗin kaji. Ni ba zan fasa waka ba na Allah abinci na. ni sani da waka ne kuma ko sanni sani waka ne ni har yau ban yi sata ba ami roba ba ni shawa ne bakin mu kiɗi da turaye ba mu ka ta ga hanya ba sannan haka ce siyasa ta zo su ko su taho a ɗana su wai an adilai ne su ba wucewa in sai ku ja sannu halaka yanzu ba kan jabal kamar kinmu kuka gaida abin Kalabu. Mm. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya da dakika arba'in da takwas ga kuma shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Sau tari akan ce matasa na iya neman jari daga bankuna idan suna da shirin yin kasuwanci ko kuma za su kafa masana'antu amma kuma idan sun je bankin sai magana ta canza. Yau shirin ya gayyato Malam Yashau Aliyu masanin tattalin arziki da harkokin bankuna ya waye mana kawuna akan wannan lamarin. wai me yasa matasa ke samun matsala wurin samun bashi a banki wato abubuwan da kan sa matasa ko kuma ƙananan 'yan kasuwa ko domin kasuwanci ya mm. hada da matasa da manyan mutane da mata so eh. akwai abubuwa da dama saboda mm. matasan sun kasu kashi uku a nazarin da na taɓa gabatarwa shine akwai matasa waɗanda da gaske suke yi su yi abin sun kuma san abin na ɗaya kenan na biyu akwai matasa wanda suna son su yi ne amma suna so su jaraba ne domin ba su taɓa yin abin ba suna dai so su jaraba ne mhm. sannan banki zai fahimce su a haka na uku kuma akwai wato categorization wato akwai matasa maza waɗanda suke da himma sannan akwai matasa mata waɗanda su ma suna da zimma amma sun kashi kashi biyu akwai waɗanda suke da capacity ma'ana sun san abin da za su yi eh. to galibi abubuwan da suka taso irin wannan idan aka je neman aka je neman a kudade a bankuna bankunan suna da tsare-tsare tsare-tsaren su yi kuma ba wai tsare-tsare ne na matasa ba sun yi tsare-tsare ne na neman riba wata suke riban kuma ba karamin riba ba kuma riba wata take ba a gajeren zango ba har a dogon zango to irin mm-hmm. waɗannan abubuwa da bankuna suke da shi a ƙasa su suke da taimakawa wajen hana matasa waɗanda suka zama suke da capacity wato suka kai hmm. girman su nemi kuɗaɗen zan baka misali kamar duk matashin da ke arewacin najeriya duk yadda za a yi wannan matashi ya san noma to amma noman wani iri yake so ya yi hmm. misali zan maka noman kifi zai yi ko neman masara zai yi ko noman shinkafa zai yi to duka in an amince zai yi noma to ana neman gona to yana da gona a ƙasa ko ko yana neman kuɗi ne har ya sai gona har ya zuba abin da zai yi a wannan gona to mm. kaga abubuwa ne hawa hawa wanda suke da girma waɗanda zai yi wuya matasa su kai ga cimma abu wato minimum standard da banki ta tsara eh, na ɗaya kenan na biyu kuma inam mm. eh, ina ji amala idan babu yadda za a taimake su waɗannan ƙa'idoji da ka fayyace idan babu yadda za ta yi ta yaya za su fara mutum yana da kwazo eh, yana da tunani ya san eh, abin da zai yi amma babu jari an ce kuma ya je banki banki kuma ka ce suna da tsare-tsare da yawa suna kuma neman riba haka yake to haka yake e to ai zan baka wato na faɗi halhalun abubuwan ne kafin in faɗi yadda za a sawake su sawakewan kuma mm-hmm. yawa irin waɗannan wahalhaloli na banki kenan to a hukumance E, akwai hawa biyu akwai wacce hukuma za ta shigo kai tsaye ta ba bankuna kudaden nan in ta ba da bankuna kudaden nan ta sauke yadda waɗannan matasa za a ba wanda suka cimma waɗannan burka na ɗaya kenan na biyu kuma akwai waɗanda za a haɗa hannu da kamfanoni waɗanda suka riga suka girma kamar misali duk kamfanin da ke yin fulawa kaga yana bukatan alkama ya siya eh. a kasuwa. Eh. To akwai abubuwan da za a dawo wajen kamfanoni a bangaren eh, wato department da suke siyo alkama sai a samar da waɗanda za su zo su rinka taimaka mu matasan da ke da ƙwarewa da kuma suke da capacity na wanda za su iya samar da alkama ɗin nan ta hannun kamfanoni wato kaga dole sai dai hukuma ta shigo ta ba bankunan kuɗaɗe sannan ta rage yawan kuɗin ruwa da za ta ɗigo da za ta samu na abubuwa. malale. kuma su kamfanoni. Eh. Na'am. Wannan misali da ka bayar idan matashi zai je so ma kamfanin fulawa wa zai ba shi kuɗin sayan fulawa a ƙauye. eh shi ne nake magana kamar yanzu eh. misali kamfanonin ai akwai kamfanonin da za su zo su same ka sai in ka zo za ka siyo fulawa a gwamnati ta taimaka ma kamfanin kamfanin kuma sun amince za ka iya siyo alkama to za ka zo kamfanin ne kamfanin su taimaka maka ko da da wani kashi mai girma ne na wanda za ka je ka siyo musu ai galibi mun samu labarin cewa wasu daga cikin attajiran ƙasar nan kamfanoni ne suka sama musu da kudaden da suka rinka saya musu gyaɗa. kamfanoni ne suka sama musu kuɗin da suka rinka siyo musu auduga wanda aka tara sosai a yau kuma attajirai ne masu girman gaske saboda tun a farko kamfanoni suka taimake su suka ba su waɗannan kuɗaɗe to me yasa ba za a kawo tsarin da za a gwamnati a wannan lokaci ta empowering waɗannan matasa ta irin waɗannan hanyoyi wanda to a to ana malali me yasa gwamnati ba za ta bi irin waɗannan attajiran ba su kansu a ce su aje wani abu ƙasa da zai taimaki irin matasa da za su je su sau kaya suna kawo musu eh, to a shi ne nake ba da shawara misali kamar da na baka ai eh. Eh, um, attajiran kamfanin za a tafi ba za a tafi wurin mutum ba ne kowane irin kamfani attajiri yake da shi za ka iske cewa yana siyan wasu abubuwa ne da as raw material daga wajen kananan mutane to a mutanen za a fada da wasu kanana daga cikinsu waɗannan kanana kuma za su daɗa da wasu kuma su taimaki wasu manoman to wato akwai value chain abinda ake cewa value chain shine yana da multiplier wanda idan ka taimaki wannan shi kuma zai taimaki wancan wancan mhm. zai taimaki wancan yanzu bari baka misali a jihar kaduna eh. akwai akwai akwai shiri da gwamnati ta kawo karkashin world bank wanda ake siya ma matasa kifi a je a gida musu wajen kiwon kifin hmm. sannan sai su je sai su zauna su kula da su wannan maganar da ke akwai kanwata wacce ta amfana da miliyan uku a irin waɗannan kuɗaɗe waɗanda hmm. ake ake taimaka musu to kaga inda habbancin duniya zai zo da irin waɗannan a karkashin hmm. gwamnatin jihohi to gwamnatin tarayya nauyin ya fi karfi a kanta saboda tana tare da talakawanta sannan kuma idan waɗannan talakawa ne suka yi aiki shine za su ba da gudunmawa ma gdp wanda shine zai kawo wato ci gaban tattalin arzikin ƙasa. to wannan bayanai suna da kyau sai dai shin gwamnati na da niyyar yin wannan kamar gwamnatin eh, tarayya. to wannan kuma wato gwamnatocin duka sun fito da wasu abubuwa ne waɗanda misali kamar shirye-shiryen da aka kawo ko na anko program mhm. ko eh, na ko na wani taimaka ma dai matasa za ka iska cewa abubuwan ba su kai saboda yawan mutanen ƙasan abubuwan ba sa iya ratsa mutanen ƙasan saboda mene kullum ana ba da wrong projection barin ba ka misali kamar shinkafa mm. wacce aka kusan ko ina ana cinta a faɗin najeriya za ka iske cewa capacity da ake da shi a yanzu duk da gwamnati ta ce an samu capacity da ana da capacity na eh, eh, miliyan ton miliyan biyu amma yanzu ya ninka zuwa ton miliyan hudu amma a ɗan iyaci ana ganin sai ya kai ton miliyan shida to wannan gibin na ton miliyan biyu zai iya sakko da wannan gibin da aka samu na ci gaban eh, da aka samu kamar daga miliyan biyu zuwa miliyan hudu saboda mene saboda idan baka san a yawan mutanen kasan ba da yawan matasan kasan da yawan masu son abin mhm. to kullum ba za ka cimma burinka da kake so na yaye talauci ko kuma na ci gaban tattalin arzikin kasa wanda ko da yaushe sai gwamnati ne da kanta kan fito da waɗannan abubuwan ba wanda zai wannan tsafin saboda duk wanda ka gaisa a cikin kasuwa ya shigo ne don riba haka adam smith ya faɗa eh, wato eh, duk wannan gaskiya ne dole in ka je kasuwa ka je ka je ka je neman riba ne ba wai ka je kawai bane kai ta kallon mutane ba wanda ya je wani aikin Allah gaskiya ne eh. to kaga tun da haka ne to gwamnati kuma da take karɓar haraji take kuma samun wasu kudaden shiga to har yanzu nauyin waɗannan mutane da samu musu da muhallin noman saboda misali za ka yanzu ka ɗauka ina so in baka ne a sauƙe mhm. sai ka ɗauki wanda ya ɗauki kiwon shanu a cikin Najeriya mm. sai kuma ya kai lokacin da aka ce a gaba ɗaya a wannan yankin ba za a yi noman shanu ba in kuma aka zo neman shanu to za a kwaci shanun domin ba a yadda za kaza yi kaza ba sannan ba a samar da muhalli ba to wace gwamnati wani talaka ne ke samar da muhallin da zai noman shanu a irin waɗannan yanayi to haka ya shafi noman shinkafa haka ya shafi noman kifi haka ya shafi kowane irin noma za ka yi a ƙasa domin kowane irin yanki na ƙasa akwai dokokin da ƙasashen da yankin suke da shi akan wato land laws waɗanda zai iya ba ko ya zo ya yi ko kuma ɗan gari ya zo ya yi ko kuma mai zuba jari ya zo ya yi. Jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam yashau Aliyu da waɗanda suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. To a gaida Salo Garba, yanzu kuma ga baban gida Jibrin da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Najeriya. fara sharhin jaridar na yau ne da jaridar da nation jaridar ta da nation ta ruwaito tsohon gwamnan jihar edo mr adams oshomale na kira ga shugaba muhammadu buhari da ya tashi tsaye domin hukunta wa'anda suka sace dukiyar najeriya a gwamnatin pdp oshomale wanda ya bayyana hakan a birnin benin ya ce idan har jam'iyyar pdp ta ci gaba da nuna cewa shugaban kasa muhammadu buhari na nuna wariya to la shakka dole ne a fara hukunci da tsohon shugaban najeriya gullub jonathan domin nuna misali ga 'ya'yan jam'iyyar ta pdp da kuma duk wasu masu wawure kudaden najeriya sai kuma jaridar da son jaridar kuma da turoito babban speto janar 'yan sandan najeriya na umartar kwamishinonin 'yan sanda na jihohi da su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da ake aikatawa a wasu jihohi na ƙasar umarnin dai kamar yadda kakakin rundunar moshid jumo ya bayyana ya biyo bayan wani hari ne da 'yan fashi suka kai wasu bankuna a garin ofa da ke jihar kwara inda kuma suka kashe 'yan sanda guda bakwai tare da wasu fararen fararen hula goma sha biyu shugaban kasa muhammadu buhari zai tashi zuwa birnin london wannan na daya daga cikin labaran da daily trust ta buga jaridar ta bayyana cewa shugaban kasa muhammadu buhari a yau litinin ake sa ran zai tashi zuwa kasar birtaniya inda kuma ake sa ran zai gana da prime minister birtaniya mrs theresa may kafin taron shugabannin kasashen kungiyar commonwealth da za a gudanar a ranar 18 zuwa 20 ga watan nan na afrilu sanarwar da mai taimakawa shugaban ta fuskar yada labarai garba shehu ya fitar na cewa shugaban muhammadu buhari har ila yau zai gana da shugaban kamfanin royal dutch plc wato shell dangane da wani shiri da kamfanin na shell mai hakoman fetur ke yi na saka jarin dala biliyan goma sha biyar a harkokin man najeriya sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta shafin intanet jaridar ta ruwaito shugaban majalisar dattijan najeriya na cewa 'yan majalisar dokokin na fushi da shugaban kasa muhammadu buhari game da batun kashe dalar amurka biliyan daya wajen sayo makamai domin yaƙi da harkokin tsaro a cewa jaridar ta premium times shugaban majalisar dattijan bukola saraki ya furta haka ne a birnin jos a wajen wani taro da aka shirya 'yan majalisun dokokin kasar inda ya ce kamata kamata yi a ce shugaba muhammadu buhari ya tuntubi majalisar domin samun amincewa su kafin a kashe wa'annan makudan kuɗaɗe domin sayo makamai da zumar yaƙi da ƙungiyar boko haram da kuma sauran ayyuka na tsaro a ƙasar a ƙarshe sai jaridar vanguard jaridar kuma da troito hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema na cewa ta ba da gudunmuwa ga wayanda aka kashe iyalansu a rikicin zamfara jaridar ta da vanguard ta ruwaito hukumar ta nema na cewa ta ba da gudunmuwar ne a birane a karamar hukumar zurmi ta jihar zamfara inda 'yan bindiga daɗi suka kashe wasu mutane talatin kayayyakin agajin da aka bayar dai sun hada da abinci ƙarshen sharhin jaridun kenan na wannan safiya babin jibirin murya amurka daga Legas. to yanzu kuma ga sakonnin da ku masu kuka aiko mana Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika na Hali ko Rijo ga Kebbi State Najeriya, Yana so in ba da ra'ayina na dangane da janarorin nan guda uku da suke suka gwamnatin Buhari. Shi Obasanjo yana da Buhari ne saboda ya kafa tarihi na mulkin soja da na kwarar kula Baban gida kuma yana kishin sa ne saboda ya nemi wannan matsayin bai samu ba. Tiwa ɗan jima kuma ya kai matsayin Lieutenant janar na soja amma bai taɓa rika shugaban ƙasa, ba. Wannan shi ne suke kishin su kuma mu muna tare da Buhari har abada insha Allah. Sunana Ala alhaji alhaji ahmadu maye bakwas abin da ya bani mamaki da siyasar najeriya gwamnonin najeriya suna cima camomi karamin hukuma mutunci ya zama darasi camomi na local government abin da chairman na kir ya yi local government ya yi daidai don ya resign da kai. ya sauka a mulkin ya ce baya fo don ya duba ba zai taimaki mutane ba ba alaman kudi a mulkin ya ce shi hakura ba taimako ba komi ya sauka ya kamata ya zama wa camomin Najeriya ɗari bakwai da saba'in da hudu ilimi in kaga ba za ka iya ba ka sauka jama'a sani gwamnati na cikin gwamnatin ciki. Salamu alaikum ya Hausa sunana Usman ta jihar Adamawa a Jimeta Yola fi kare zan ba da ra'ayina kamar haka don Allah ina ana kira wajen gwamnati a gare su su dinga ɗauka matasai da wuri-wuri kar a bari sai abu ya lalace a zuwa daga baya ana kuka ana ihu za mu ɗauki matasai tun da da wuri tun da wuri sai a kare mutane kar abin ya zo ya shafe su a kare su a kare dukiyansu. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE mai magana Mustapha bayan Mega daga Gusau jihar Zamfara Najeriya. Hakika, cikin da sanata Sa'idu dan Sado ke yi ba don Allah Allah suke ke shi ba domin an yi lokacin da yake tare da gwamnan jiha idan akwai kurakurai duk wani lokacin ya nuna kurakurai ba sai da gwamnati ta nuna ba ta yi To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. Firaministan kasar Hungary Victor Orban yana murnan abin da ya kira gagarumin nasara ga Hungary bayan jam'iyyarsa mai manufar kin bakin haure ta fidas ta lashe kujeru majalisa masu yawa a zaben wakilan majalisa da aka yi a jiya lahadi bayan kirga kur'un kusan dukkan kur'un da aka kada jam'iyyar fidel da takwarata ta christian democrat ne ake sa ran za su lashe kujeru 133 cikin kujeru 199 jam'iyyar masu kishin ƙasa ta jobik. za ta samu ƙuri'u 26 yayin da jam'iyyar 'yan gurguzu za ta samu kujeru 20 hangari ta gina katanga kuma ta kaddamar da dokoki da nufin hana bakin haure daman ratsawa ta kasar zuwa kasashen yammacin turai daga wurare kamar syria da kuma afghanistan amma kuma kungiyar tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya sun bayyana fargabansu ga yadda nuna wa bakin haure kiyayya ya yi tasiri a yaƙin neman zaɓen ƙasar. kafofin yada labaran ƙasar siriya sun ba da rahoton wani harin makami mai linzami da aka kai da sanyin safiyan yau litinin to madalla da ta tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku je wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da yusuf aliyu harande yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman baba yakubu makeri da ya taimaka muku gabatar da shirin da solomon abu wanda ya bada umarni sai injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ayawa ke cewa ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya